To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da 31 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Juma'a biyar ga watan Yuli na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da sauraron shirin yau da gobe. yanzu ki haihu ba ko dai kina family planning ne hmm. ko matan zamani sai ki ga mace ba za ta ce ita ba za ta haihu ba saboda ba ta son jikinta ya lalace a gaskiya kamata a ce bayanan ku je ku san abin da za ku yi eh, saboda wannan rashin haihuwa a'a to ki yaushe zaki haihu ne to har yanzu dai baki haihu ba. To masu sauraron mu ire-iren kalmomin da ake yi wa matan da ba su wato samu haihuwa ba kenan bayan sun yi aure da ya ɗauki shekaru kamar biyar ko goma ko ma ƙasa da haka. Sabida a wannan zamani da ake ciki a da dai lokacin zamanin iyaye da kakanni akan sanin cewa mace sai ta kai shekara goma bata samu haihuwa ba tukunna take fuskantar kalubale na rashin haihuwa da wuri. To amma yanzu zamani ya canja inda zaki ga mace shekara ɗaya da aure sai a dame ta baki haihu ba kina gayu kina boko kina aiki duk shi ya hana ki wato haihuwa to masu mu abin da zamu tattauna kenan yau a zauren namu na yau da gobe kazalika za mu ya fagen wake-wake sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren kwalama mu ji mai mu a yau sa ta girka mana sai ku biyo mu masu sauraro domin jin yadda tattaunawa zai kasance a cikin zauren namu. Kete Alexandra madalla. Da fatan za ku ji daɗin tattaunawa da za mu yi da bakinmu a yau amma kafin nan za mu so bakinmu su gabatar da kansu. Ya sunan ki? Sunana Maryam Muhammad Inuwa. Sunana Aisha Sunusa Abdullahi. Sunana Nafisa Yusuf Isa. Sunana Awal Kabir Indabawa. Sunana Dr. Adamu Ɗanladi Dawud, founder and Chief Executive Officer na BioPrevent Consult Limited a Abuja. haka yake in muka fara da ke maryam muna cikin wani zamani yanzu da mata sukan fuskanci kalubale sakamakon rashin haihuwa da wuri inda ake musu wasu kalmomi wanda bai dace ba to a matsayin ki na macen da ta take da aure kuma ke ma dai kina cikin wannan yanayi ne me za ki faɗa mana game da irin kalubalen da kike fuskanta daga wajen jama'a to gaskiya dai wannan abin da yake gaskiya ba shi da daɗi saboda ni shekara ta ɗaya da aure amma har yanzu Allah bai sa na haihu ba to mutane sukan ga kamar ko wayanka ne ko kuma ka ce kai zaka ba kanka haihuwa ko wani abu duk wani mutum da yake rayuwa in dai kaya aure to ba abin da kake fata sai Allah ya nuna maka kai ma zuri'arka amma to yanzu an zo wani society da zaka ga shekara ɗaya shekara biyu mutum idan bai haihu ba sai a ringa ganin kamar ko tsarinsa ne ko shi ne baya so ko kuma yana da wani plans a gaba ko akwai wani lokaci da yake so ya zo sannan ya haihu to mutane haka suke gani sai ka ji an fara biki haihu ba kin tsaya karatu ko planning kika ko wani abu ba dama ka je dai taro ko wani abu to ba su san wani abin yana damun mutum ba kuma irin wannan zai ringa sa mutum a wani yanayi ko wani abu da zai sa shi a cikin damuwa har ya zo ya haɗu da depression ko dai wani abu makamancin haka. To ah, malama Aisha muka dawo kanki me zaki faɗi game da wannan maudu'i da muke tattauna akai? ok to ni dai gaskiya na yi aure yanzu shekara uku kenan ina da yata ina da ya guda ɗaya so amma akwai waɗanda na sani suna fuskantar wannan matsalar akwai wata uwa uwata ma zan iya cewa yanzu ina ga bai fi wata ma ta rafa da yin auren ba amma har an fara ya bata haihu ba a kira waya muna tafa ajiye irin da riga irin ana ɗanya yada magana ɗin nan tun abin yana dan mata kamar wasa-wasa yanzu ta fara shiga irin matsala ita ce neman magani can ita ce neman magani can kin ga a irin wannan ma sai ka je ka wada wani gurin da bai kamata ba ya tattaki ake aje gidanta assalamu alaikum mun zo ah ya haka ashe dai baki kusa sauka ba kirikiri fa za a yi mata magana to don allah ba dole abin ya dame ta ba ya kamata gaskiya mutane su gane musamman a ce ma dangin miji ba ma ga dangin miji ba yan uwanta ma haka suke mata mm. za a ce mata bata haihu ba amma ya kamata a rage irin wannan idan sai ka dinga idan za ka irin wannan abin sai ka duba kanka shin in aka yi maka za ka ji daɗi ko in aka yi wa yaki za ki ji daɗi aikin ga bai kamata ba ya kamata dai mata su gane cewa ba haihuwa fa ba kai kake tsarawa kanka ba kuma Allah ne yake bayarwa idan Allah ya baka ka karba idan kuma bai kawo ka ba sai kai ta rauka addu'a Allah ya baka nagari To Malam zaba muna cikin wannan zamani da da akan cewa sai mace ta kai shekara goma shekara sha biyar har ashirin ma ba tare da an waiwaye ta an ce a ke har yanzu ba ki haihu ba me hana ki haihuwa to amma zamanin yanzu ya canja kamar yadda ita malama Aisha ta faɗi ka ga wata ɗaya wata tara shekara ɗaya shekara biyu mace ba ta haihu ba sai a yi ta tsangwamanta ta yi ta fuskantar kalubale daga wajen dangin miji ne abokan zama ne da sauran mutane da suke kusa da wannan matan me za ka faɗa mana game da irin wannan matsaloli da mata suke fuskanta To gaskiya abin da zan ce shine duk wanda kika gana irin wannan yana da karancin fahimtar addini. Hmm. Domin Allah shine yake ba da haihuwa. Kuma shine ka bi ke rayawa shine ka sha ya ga dama ya baka in ya ga dama kuma akwai wanda kuma Allah ya halicce su ma matan ko mazan hmm. za ki ga kwata-kwata ma ba su haihu ba kuma ba wai dan Allah baya san su ba kuma sannan wani zubin zaki samu ina mamaki san rashin imani ne dan akwai abin ma za ki ga a matsalar daga gurin ma mijin take ya mm. ce ga namijin shi ne mai bi kwayoyin halittarsa ko wasu abubuwa da dalilai wanda likitoci za su bayyana da ya sa ido daga gare shi ne ba daga ita ba tunda na ga akwai auren da na gani da dama wa'inda an daɗe ba haihuwa shekara da shekaru kuma wasu an yi tsangwama wasu ba tsangwama ba a daga baya kuma za ga bayan an rabu ko ni akwai kawuna wanda sun shekara goma sha uku mm. da matarsa shekara goma sha uku na haka ta yi ta haƙuri aka ta zama ba abin da amma inda Allah ya taimake ta sai kasance shi yana ibadan da shi sabaka family in ba sa tare sabaka ba a samu wannan tsangwamar mm. ba sai dai kawai ta kawaye haka da abokanai su suka dinga a ƙarshe bayan shekara goma sha uku aka samu dan matsala sai auren ya rabu mm. da auren ya rabu ba a ƙasa da shekara biyu sai ga ta samu ciki kuma shi har yanzu ina nake Allah bai ba shi haihuwar nan ba sannan kin ga na biyu ni dinnan kamar na ɗaya daga cikin waɗanda lokacin da na aure um, sai bayan shekara biyar matata ta sami juna biyu mm. babu abin da ba a faɗa ba har babana yana jin nauyi na sai ma da ya kira ne ce irin yan da ba da mutanen da eh, aka ce karfa ka damu kana da dama ba ka kalle na ka ga yarinyar nan ko yar uwata ce kana da dama in kana son ka kara aure saboda a lokacin ina ɗan kawo wuta haka a lokacin kana iya kara aure ni kuma gaskiya ba ta dame ni ba na san kawai komai daga wurin Allah yake da ina tunanin cewa na ƙara auren kuma na zo na gano kuma mm. daga gare ni abin ya kuma daga na sai depression kuma ya same ni to kin da dalilin da yasa to akwai su gaskiya ina ganin rashin imani ne rashin tunani rashin wayewa yakan jawo abin da bai kamata ba a ce wai a dinga dora ni abin da ke wani ba dan me rashin haihuwa za a dora wa mace haka tunda ba ita kadai ce take da wannan ita kadai ce ba sai mutum biyun nan sun haɗu dai ba wani ikon Allah ba sai mutum biyun to dan me za a dora mace kuma Allah shi yake bayarwa akwai fa dalilai da dama da suke sawa ba a samun haihuwa hmm. kamata yi kawai mutum ya san a dinga yin hakuri a yi addu'a tunda manyan bayan Allah ma Allah ya jarrabe su annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bai samu haihuwa da wuri sai bayan ya Allah ya bashi Isma'ila ya bashi Ishaq haka annabi annabi annabi zakariya sai ma sai da Allah ya sauka masa da addu'a ce rabbi la tazarni faradan wa anta khairul warisi Allah ya turo mala'ika ya gaya masa ya sami annabi haya saboda wani abu ne wanda kawai Allah ne yake zaba wani abu bashi ƴaƴa da yawa akwai yanzu kamar misali akwai malamin addini Eh, Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba Allah ya masa albarkar yaya Sheikh Dayar Usman Bauchi yayansa ɗari yanzu guda wajen tamanin da biyu suna nan dare kin gane to kin ga me ki ce kuma kin ga Allah ya zaɓi duk wani abin da ake nema Allah ya bashi ya bashi zura mai martaba sarkin Kano ya faɗa ya ce Allah ya bashi komai domin kuma ba arzikin da Allah ya fa bashi irin na yayansa sittin da biyu. Mm. kuma har ya mutu ba wanda ya rasu ba eh marigayi Allah ya ji ansa mm. har Allah ya masa rasuwa ƴaƴansa 62 nan suna nan dare to kin ga wani arziki ne Allah amma akwai wani yana nan kuma shekara da shekaru wani ma fa auren ma fa bai samu ba so wani arziki ne na Allah Allah in ya so ya yada zira'a in bai baka ba kawai ina ganin bai bangaren lissa za a zo a dinga damuwa a ta tsangon mace amma ni abin da ke damuna ma hajiya me yasa mace ya sa mace duk dangi Na kwata za ki ga an shekarar shekaru amma wani abin mamaki aisha ne kuma ce wai wata tara a mm. ah, wani wani irin <laughs> kace jaraba wato suna so kamar yadda ake faɗa cewa kamar dan a bakin kofa yake eh. kawai mace tana tsallakawa eh, sai shige jikinta karo da shi a bakin ƙofa. ta kuma wai maza eh. mata ai ringa tsangwama mata kuma wani abun ma kuma wallahi tallahi daga gurin mazan ne domin ni akwai abokai na wanda ba sa son haihuwa ni ma ba ce akai abokanai na da yan uwa ce ake ai kun ga shiga ma dan boko ne kaza kaza kaza kaza kaza baya san haihuwa ba abinda ba a gaya min ba ni mm. kuma na ta addu'a ta ga shi Allah ya kawo min Humaira shekara biyu Allah ya kawo Fadima shekara ta bayan shekara uku sai aka kawo min Khadija na uku kuma yanzu Khadijan shekara ta goma sha biyar kuma har yanzu dai mm. kuma ba sake haihuwa ba saboda kuma abin da ke faruwa gaskiya kamata yi mutum ina da wannan larurar ya je a duba shi daga baya kuma tana yin wannan uku sai kuma Allah ya jarabe mu da fibroid hmm. sai dai shekara takwas ina nuna mata cewa fa akwai wannan ganin alamun akwai wani ba a cikin cikin nan da tana cewa ita ba komai ba komai karshe dai sai da na matsa na kaje aka cire fibroid din aka gan shi kato mm. haka a kwanan shi aka kama shi na gani to shi kuma duk da haka na je babu abin da ba a yi ba yanzu ana ta buƙatar mahaihuwar ita ta damu tana so ta haihu ko ba ruwa na wani 'ya'yan guda uku alhamdulillah sun 'ya'ya mata Allah ya sa kan raine su suka tashi suka buri na su masu haihu kuma ba na fatan su yi dile kamar yadda ne dile mm-hmm. gaskiya su wa yan jikoki na wannan shine to dakta muna ta magana matan da suke fuskantar kalubale da matsaloli da kuma tsangwama sakamakon rashin haihuwa ko kuma matan da ba sa haihuwa da wuri suke fuskanta a wajen dangin miji ko kuma al'umma ma baki ɗaya. to in muka dawo ta fannin wato lafiya kuma a matsayinka na dakta kana ganin uh, wani irin matsala ke sa mace take samun jinkirin haihuwa ko kuma ga matan da ma ba sa haihuwan baki daya. To madalla wato akwai wasu mata da tun lokacin halittarsu ba su da ovary wato inda ake kyankisa kwai shi ake shine ovary to ba su da shi ba halicce su da shi ba wasu kuma za a ga halicce su da shi amma yana a bushe sa'annan ko kuma a ce ba ma ishi mahaifan wasu ana su ma ba mahaifan to duk mace take da wayan nan guda biyu illa wayan nan guda biyu to gaskiya samun cikin ta zai wuya su ne cikin matan da kawai sai dai a taimaka musu ta hanyar yi musu wasu taimako irin su kyankyasa kwai a waje wato cikin a test tube baby su samu su haihu ta haka to in ba wannan ba to gaskiya yakan yi wuya a ce mace na da lafiya tana da kyankyasa kwanta na ta haiki da kyau tana fitar da kwai tana kuma da mahaifa kuma tana al'ada sannan suna saduwa da mijinta ba tare da sun sa kororo roba ba so biyu ko so uku a kowane sati namijin shi ma yana lafiya bai da wani illa da zai hana shi fitar da maniyin shi da zai zama yana da ruwan mani na da yawa da zai isa je ya tafi da karfin shi ya je ya kyankyasa kwai to insha Allah karim to kira wannan mace zaki za ta dauki ciki nan da nan to irin wayannan problems din idan aka zo aka same su kuma akwai da muke gwaji a asibiti To haka yake masu sauraron mu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. kewar masoyiya ina kewa ina kewar aminiya abokiyar shawara ke sai kin dara kin sanya in ba da kewa sai in hakura ki bani yar dama a sanda ne ta haka yake masu sauraron mu muka dawo gefen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wato shahararren mawaki kuma darakta a harkan wato masana'antar Kannywood inda ya shahara wajen ya wato directing fim da kuma yin wannan waka. To amma kuma za mu so mu ji menene sunan bakon namu na yau. Da farko dai sunana isaac Muhammad Inkiyaji Sky Zamani. daga sanda ka ji kana son ka fara wannan wato sana'a ta waka wasu irin matakai ka bi domin ka cimma burinka to alhamdulillahi har kullum lokacin da na je ina son in fara harkar waka ina kwallon kafa ne domin ban taba tunanin mafarki na ma zai kai na a ce da abinci na a waka ba domin gaskiya ni kwalla ce ta. da ita na fara samun kuɗi da ita na fara abin da za a ganni a yi sha'awata a ji ana so na in ji daɗi to kuma lokaci ɗaya da na zu na ɗan yi difomin a ɓangaren ƙwallo sai na ɗauki site ɗin waƙa na fara waƙa saboda sha'awata da abokanai mawaƙa da kuma wasu mutane da nake ma'amala da su tun kafin na fara na fara harkan waƙa a studiyon wani abokina ne ana ce mai nafi'u yan gidaji gidajen waƙa a garin kaduna to abokina ne sosai zan iya kiran ma shi ne mai gidan na tunda studiyonsa ne kuma a ƙarƙashin sa nake kuma shi ne jagora yana nuna mun wasu abubuwa domin waka ce ta kai na studiyansa har muka saba da ne waka ɗaya ya ji daɗin abin da na yi ni ma na ji daɗin abin da ya min har na koma ina zuwa studiyon da zama a fira a wasa da dariya har aka yi min rajista na zama ɗan kamfanin gidaje film and sound studio da ke garin kaduna To akwai kalubale da ake fuskanta daga wajen 'yan uwa da iyaye in za a shiga irin waɗannan sana'o'i wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen iyayenka? To alhamdulillahi gaskiya na fuskanci ƙalubale, amma ba wanda ya dakatar da ni aiki na sana'a ta ba saboda na fara sana'ata ne da umarnin iyayena kowa nawa yana su babu wani wanda ya nuna bai san harkar waka ta sai dai ƙalubalen mutanen layi domin fa ba ma ni ba ba kuma wanda suka daɗe a ciki ba ko yau mutum zai fara waka to fa akwai isgilanci sai ka daure na farko ba za a danganta ka da kowa ba sai da wanda yake suna a wannan gabar in ka zo wuciya sai a ce sai kafuwa ne ko sai wani ba fa yabanka ake ba isgilanci ne na fuskanci kalubale ta irin wannan domin akwai wani ban Allah ma da ba zan taba manta da shi ba nayi wata wakar aure yake cewa shi wannan wakar ko daga bacci ya tashi aka tashe shi zai iya yin ta to kin san ba abin da ba a rasa masoya yara suka tashi hai hai hai ƙarya ne ƙarya ne kamar ma za a yi faɗa da su a kai cikin ikon Allah sai Allah ya kawo wata rana na yi waƙar wani fim aka je aka kunna ta a gabansa sai ya ji waƙar ta yi mai daɗi wa'annan yaran da ake abin a gabansa sai suka ci sai yake ce musu to kun ji irin waƙoƙin da ake so ba irin waƙar mai gidanku ba sai suka kwashe da dariya suka ce to kaga lokaci kenan yau Allah ya kawo ya yi waƙa kaya ba baka san shi ba to na fuskanci irin wayannan abubuwan da sauransu To da ni da masu sauraro za mu so kaɗan rera mana wani daga cikin salon waƙan da kake yi. Ban yi zato ba so za ya zama ajali ba, sai ga sha kan ƙaunar ke ya huzar da saraina. Ga sha sannari na so zar da saraina. saka a raina ba za na ji daɗi. Na yi furcin kalamai ba dan ta ji daɗi, na ce ta ana min lokaci domin daɗi. Ta alkawari a so za ta bani nishaɗi, siga shakan kaunar ta yau zan rasa raina. To bayan kalubale kuma akwai ci gaba a wato nasara kenan wasu irin nasara ka samu sakamakon wannan harka. alhamdulillah babu abin da zan ce da harkar waka sai dai godiya na samu abubuwa da yawa wanda ba za su lissafu ba sai dai a takaita na mallaki matar aure mafi girman ɗaukakuwa kenan na samu 'ya'ya wanda ike a ciki na samu kuɗi na sayi hakika na yi walima na nishaɗantar da waɗanda suka zo min murna sannan na mallaki mahalli da ɗan ƙarfen hawa gwargwadon iko banda 'yan abubuwan da ake samu na yau da kullum wanda yake su ne abin da muke alfahari da su a koda yaushe shine irin nasarori mafi girman nasara kuma masoya baka san daga ina mutum yake ba zai kira ka na ji waƙar ka ko na ɗauki nan ka a bidiyo ya kira ka ya maka fatan alkhairi ya kuma jinjina maka ya ƙara maka ƙwarin gwiwa har ta kai ma idan aka daɗe ba a ji sabuwar ka ba masoya sun kira ka sun tambaye ka shiru ba mu ji sabuwa ba to wannan nasara ce da babu abin da za mu ce da ubangiji sai dai godiya So kamar wannan harka ta waka a kwana nawa yake kaiwa a mawaki ya hada waka daga farkon rubuta ta rera ta a studio har ta fito masu sauraro su ji. Waka dai kamar yadda na faɗa a baya kala-kala ce. Kuma ita abu ce magana ce. Kina magana ina magana. Sai dai bambancin nitawa idan zan yi da waka sarrafafiya ce. Akwai wakan da take iya ɗaukan mana sati ma ba mu gama ta Audios ba bidiyo ba. Hmm. kamar in aka ce waka ce aka baka labari ne dole sai ka tsaya kayi nazari a kai sosai sai ka gama rubutunta sannan ka zo kai tunanin mashin wanne makaɗi ne zai maka kiɗan da zai baka abin da kake so sannan idan ka zo aka yi maka kiɗan sai ka ma yi tunanin wane wacce mace ce za ka taimaka wannan amshin ka samu abin da kake so a wannan wakar in ka gama wannan sai ka zo kai tunanin waye zai taɓa maka ya tace maka ita to kin ga ko aikin ba karami ba ne muna kokari ba wata waka sati ɗaya wata kwana uku to a wani waka ne ya zama ka bakan damiya a cikin salon waƙoƙin da kake yi alhamdulillahi gaskiya a waƙoƙi na soyayya wacce na bata bakan damiya ko da zan yi wacce ta fita ni dai a ni ra'ayina guda biyu ne gogayya suke akwai 'yan mata a dangare akwai ban yi zato ba 'yan mata a dangare ita ce nake cewa ‘Yan mata dan gari don Allah ki tsaya ki ji, na zo da batu na so bai dace ki guji ni ba. Allah kira za ka yi wa 'yan uwa matasa? Kiran da zan wa 'yan uwana matasa musamman mawaka wanda muke tare da su da kuma masu burin abin. Na farko dai idan ka zo masana'anta, kar ka ɗora hankalinka ya ita kaɗai ce za ta riƙe ka. Nema ne namu ajiyewa kuma na Allah ne. Amma aka ce sana'a goma maganin mai gasa. Kamar yanzu idan waƙar na ta sa gaba ita kaɗai, yau sai aka ce na samu dubu ɗari. Shawara kenan. to idan ka duba abin da zaka yi zaka iya samu ba sai a ƙauye ba ko a nan cikin garin idan gidanku da space zaka iya zuwa ka sai ragu ka ɗaure da ɗari biyu ɗari biyar kana ɗan siyo mai abu yana ci gaba yake insha Allah wurin ka mayar da hankalinka kar ka dogara da cewar dole sai a abu ɗaya nan da ka tasa gaba zai kawo maka kuɗi ni ina ganin wannan a mahanga ta ba ta al'umma ba mm. kamar da kuskure kai wancan kai wancan in ba irin wannan ba ko da a ce dan kes ne da zaka buɗe kana ɗan harkar caji da ɗan kayan waya iya da sauransu duk sana'a ne kai ko da mashin za ka hau ka yi okada idan lokacin wakar ya yi sai ka je ka aje ka je ka yi saboda idan allah ya kawo ma ɗaukakar ba sai ka ce ka daina waɗancan ba saboda duk mawaƙin duniya in ya fito sabo yau ake ce mai sabo. amma fa wani ya fi shekara goma a masana'antar sai lokacin da ɗaukakarsa ta zo idan wakarsa ɗaya ta fita sai a ce wani sabon mawaƙi ya fito da za ka ji fira shi sai a ce maka ya fi shekara goma a masana'antar to ɗaukaka ce ba ta zo ba gwagwarmaya an sha ta a baya To haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da wato bakonmu a yau mai suna J Sky mai zamani haka yake ko? To da wannan nake cewa bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu zai ɗora inda za mu dora da shirin kwalama. yake masu sauraron mu yanzu kuma za mu dawo gefen kwalama inda a yau dai bakuwar mu ta ce za ta gabatar mana da yadda ake sarrafa shayi. Uwar gida dai za ta ce shayi ai daga ruwa sai a ganyen shayi ko kuma a ce dan kayan shayi sana'a na da sauransu to amma ina albishirinku masu sauraron mu shayin da bakuwar mu za ta yi mana a yau na daban ne specialty ma take kiran shi. To haka yake a sunan bakuwar nan ah, Assalamu alaikum sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da these delicacies ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ta ƙara so tsara shan wani wani um, flavor din shayi ba na ni ina da son shayi so irin na shiga na I went out of my way dan ce mm. kenan in samu recipes in samu abubuwan da zan haɗa ya bani um, wani different different abu mm. different um, shayi shi shayi na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata bawon abarba sai bawon lemu shi bawon lemu ke magana wannan green din nan ba shi ban da fara hmm. shi green din zaki iya sa greta ne ki dan kankare shi hmm. kuma zaki zuwa wurin masu lemu shi masu masu sai da um, kayan fruit din nan in nan wanda suke barewa din nan har um, shi je kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom ɗinki shi cardamom ana ce shi habbohan a ah, ban san ko bai hausa bai ake ce mishi amma dai habbo na ake gan shi kanana ne haka ana yawanci abincin laraba mm. suna sawa shi kadamon din sai kuma ke samu shi ruwan lemu ki sa mishi ko dan um, lemun tsami haka to iyakacin abin da kike bukata kenan su duk wannan ah, da bawa abarban da bawan lemu din da habbohan din duka zaki sa shi a cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki daura shi a wuta sai ki tafasa shi shi bawon abarban kawai ma zaƙin shi zaki ba sai kin sa suga ba hmm. in kika amfani kika yi waɗannan ba sai kin sa mishi suga ba in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi ya danyi kamar a ce minti biyar saboda duka flavors din za su fito hmm. sai ki zo ki in kina son shi tafashashe ne sai ki kara mai da shi wuta in kuma kina son shi a ya dan huce din sai ki tace shi ki dan kara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan shikenan kin yi ti To haka yake masu sauraronmu da fatan da ya kunji yadda za ku eh, bi wani salo domin yin wani salon shayi kenan zan ce wanda ba tare da makin sha wahala ba ko a wajen masu sai da kayan marmari wato furut kika tafi da ki samu bawon um, abarbanki da kuma bayan bawon lemu amma fa bayan bawon lemun karki manta green din karki bari mai farin ya shiga saboda in mai farin ya shiga yana da ɗaci kamar yadda bakon mu ta yi mana bayani sai kuma ki samu kadamon ɗinki to duka duka waɗannan abubuwan da zaki saka shi cikin tukunya wato ki dafa shi ba tare da ma an sa ganyen shayi ba kenan ba ganyen shayi to haka dai zaki yi wannan shayi ki da fatan zaki gwada a gida ki ba wa 'ya'ya su masu sha ki ba wa shi kan shi mai house ya ji wato salon wani shayi na daban. To masu iya magana dai suka ce laifin daɗi karewa masu sauraron mu ta fatan kun ilimantu na shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ni ruƙayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum bi salam. To jama'a a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin wakiliyar mu Basha da dukkanin baƙin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.